Masu sauraron mu, Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa a wani sabon shirin namu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga El Hikaya mai baku bitar yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Yar majalisar wakilan Amurka Sheila Jackson Lee da abokan aikinta uku ke magana dandalin gwagwarmayar adawa da matan Chibok Unity Fountain inda suka bukaci gwamnatin Najeriya ta kafa asusun biyan waɗanda rikicin Boko Haram ya rutsa da su diya. Suna masu cewa Amurka ta ware miliyoyin dala don tallafawa Najeriya. Babban taron APC ya zaɓi tsohon gwamnan Ido James Oyegun a matsayin shugaba, inda Maima ni daga Yobe ya zama sakatare. Karfin jam'iyyar ne da kuma shiri da take na karɓar mulki insha Allah biyar. Sheikh Dahiru Bauchi ya kaddamar da asusun naira biliyan 1 da miliyan ɗari don gina cibiyar musulunci a Abuja. akwai wasu mutane da suke gaya musulmi kafirai to a musu wa su daina. Cibiyar bada labarai ta Najeriya ƙarƙashin Mike Omeri ta ce jami'ai sun wargaza wani shirin 'yan ta'adda na amfani da tankunan mai don kai hari kan wajaje da jama'a ke taruwa a Abuja. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tofa, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na jaskwata yamma da garu. inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da daɗa kyauta ta dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau ma Zainab za ta ɗora ne daga inda take wata tambayar ma wakilin biro Mr. Daliop. To Mr. Daliop ya ba da shawarwari game da yadda al'ummomi su ma za su taka rawa wajen ganin an samu fahimtar juna a ganinka. wace shawara za ka bayar kuma mai kake ganin yadda al'ummomi za su samu fahimtar juna to eh, gaskiya na gode eh, <clears throat> magani wayan abubuwan yana nan kusa-kusa kawai in dai har hukumomi suna aikin su tsakaninsu da allah ba su sa kwade ko wani abu a cikinsu ba gaskiya za a samu magani wani abu in har sojoji da an kawo su don su ganda cewa ana zaman lafiya ba su taking sites ba suna aikin su tsakanin su da Allah da duk balayen nan da an riga in ma akwai su kenan da kashe-kashe nan wanda za a waye gari kawai a zo a ce gida ka baki daya an halaka da gida haka wannan ba daidai ba ne inda suna aikin su wani abun da ba zai tashi ba yanzu misali mutanenmu ba mu da komai ba ba wansu makame ba kome haka za a zo a za a sami mutum a anguwa ka baki daya sai a clearing anguwan ba dalili ba kome ba wani unprovoked to kagan da hukumomi suna za su yasu sa gaskiya a cikin aikinsu mu za mu haɗa kai da su a san cewa wannan abu an daina shi an daina eh. to ina ga kamar mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa sai dai ban san ko akwai kuna da wani abin da kun manta ba ku faɗa ba sai mu yi gauna tattaunawa yi magana cewa an kama akwai birin yaran birin wanda aka kama wanda ba barayi ba ok mm. eh. eh kwanakin baya an kira mu cewa an kama masu satan shanu kamar yadda shi alhaji ya faɗa wani da an kawo shi daga ina ne wai shine mai yana ganin wanda suna sata mun bincika mun je mun sami ɗayan yaronmu daga gangare hawan kibo mun tambaye shi me yasa an kama ka ya ce shi ma bai sani ba wai shi yana nan sai an zo an gaya mishi cewa ai dama baban shi yana da makamai a gida sai ya ce shi bai sani ba sai haka kawai an kama shi sai an hada shi an hada cikin wanda wai suna satan shanu to kayan irin wani abubuwan hmm. ba daidai ba ne ya kamata hukuma su yi aikinsu tsakaninsu da Allah ai akwai akwai intelligence a cikinsu akwai wanda suna aikinsu ne intelligence bai kamata just anyhow a fara kama mutane anyhow ba kuma in an kama irin wannan innocent people za je ajiye su ne a mantara su ka baki da suna shan wahala mutane da yawa sun fita daga wajen ai mutuwa suna yi so wannan ba daidai ba ne gaskiya ya kamata kowa ya koma gida a yi magana da karfin zuciya da karfin murya ma mutanenmu da suna gida a sake a dawo a kira fulani mu yi mitin da su ba abin da zai gagara ba in an yi mitin a tabbatar cewa ba wani bakon fulani da zai da ya zo daga wani wuri sai a kwamandatin nashi a kasa ba wanda daha muna zama tare da su su ne ya kamata mu a na da su a yi mitin a sake a dawa kuma inda yana zama a da fulani sai su kawo shanu a su ajiye shanu a gonakinmu don ba mu da wani sana'a ba da noma ba an kawo shanu a ajiye ya sa mana taki kagan ana ta muna harka tare da su a turanci muna ce da socially interacted very peaceful ba wani tashi hankali but abin da ya zo a yanzu din nan abin yana ba mu mamaki bai yi kyau a gan rayuka kama a fan yaro mai wata biyar an sa ma yaro nan bindiga a baki an harbe yaro nan for god's sake yaro nan me ya sani bai ma fara tafiya ba bai san komai ba so irin wannan ba ba ba kyau ba ni zan yi yakacin kokari a bangare na na matasan eh, shugaban matasan biron mu yi yakacin kokari cewa zama lafiya ya dawo eh, koyukanmu na gode eh, abin da ya karin bayanin da zan ce a nan wato a yi la'akari da maganar koran mutane ta wato don misali a ce fulani ko sun yi wani abu sai a ce to shikenan tun da ma haka ne to ku tashi nan bangaren ba ƙasar ku ba a yi ma ƙoƙarin kwanan su wannan ba alheri ba ne najeriya dai namu ne babu wanda zai iya korar wani a wannan kasar idan rashin fahimta ya zo a sakankanin mutane a nemo masu hankali ba masu son tashin hankali ba a zauna a yi irin wannan al'amuran a gyara wannan kuma har yanzu fa ina so a rika sanin akwai 'yan ta'adda fa waɗanda suke shigan wannan suturin duka biyu su juya su kai wa birom hari a ce fulani ne amma ni abin da zan ba da shawara wa hukumomi a daina cewa an kai hari in aka ce an kafin a kai hari menene wani mataki aka ɗauka kafin ma a ce ko sai dai in kawai an je an kai harin kafin a ce a za a je a ɗauki wani mataki a ɗauki matakin a hana kada a je a kai harin a ko'ina amma sai in an je an sata dabbobin mutane sai a zo ana guje-guje kuma ya za a yi a maganin abun ya za to bayan kuma masu sata sun tafi kuma ba wanda zai iya ba da shaida ga wanda suka yi satan nan wasu 'yan ta'adda ne birom din ne amma saboda al'ummomin guda biyu suke rigima idan yau aka kone ma birom gida zai ce fulani idan sanu sun bata bara a ce eh, angas ko kuma a ce wani tarok ko kuma a ce abin nan amma za a ce birom ne to ya kamata mu yi la'akari da cewa a plato kabilu nawa ne kafa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Jalla allazi wahidu. guda sau Sai fe mana. Mana ya ila To mun zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewa jawabai su ne shugaban ƙungiyar Hausawa da Fulani Kirista Janar Isiyaku Dukko Murabus da tsohon ministan noma kuma ɗaya daga cikin shugabannin majalisar dattawan jihar Borno Alhaji Dr. Shatima Mustapha da kuma ɗaya daga cikin dattawan garin Chibok Dr. Bitrus pogu Da farko dai ga janar Isiyaku Dukko Murabus. Jama'a Assalamu alaikum. ‘Yan uwana ‘yan arewa ina magana a matsayina na general mai ritaya da tijo. Aiki dai na aiki na kai har na ritaya. Ni ko ba ɗan siyasa ba ne, kuma ba zan yi siyasa ba. sai dai ina duba in ga muna da matsaloli da yawa abubuwan da za mu iya kuma gyarawa da yawa kai ba wai ina aiki a wani wuri ba ba ina aikin gwamnati ba ba siyasa nake ba amma a matsayina na hausa fulani akwai abubuwa da nake gani da suke damun mu a arewa na fari shine talauci na biyu jahilci ni kuma a ganina in za mu yi yadda za mu yi mu kau da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba to waɗannan abubuwa kuwa muna da waɗanda Allah ya ɗora su a kanmu masu mulkin mu su ya kamata su duba su ce lalle lalle wannan abubuwa su suke damunmu. mu to za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je kaga in bara ce mutanenmu ne ke yawo suna bara in ma almajircin ne yaranmu ne ke abin nan shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gospolo ne Eh, menene ne eh, eh, solution gwata ne menene duk yaranmu ne to me yake kawo wannan idan da yaran nan suna da ilimi ko na primary school ne da za ku ga bambanci inda suna da wannan inda sun samu zarafi na yin karatu su ilimi su kuma jahilcin nan mu ba shi da amfani shi yake kara jan mu baya saboda idan baka san baka san abin da ya right ɗinka ba ba da za a aikace ma wane shi shine shugabanka ko shi shine wakilinku a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa wane ne mana abin da ya kamata ba za ka sani ba don jahilci ya ishe ka da mun sani muka zo za mu tsaya mu taka mu tasa su a gaba kaga kwanan baya a na gani a one of the eastern states a gabas a suka zo suka sa wani ko house of reps ne ko senator ne suka ce ya zo ya gaya musu abin da ya yi in ba haka ba za su dawo da shi guda nawa ka taɓa ji an yi ma haka a arewa da ɗaiɗai kila bai fi ɗan kalilan in an yi ma wani amma inda mutanenmu ba su da wannan jahilcin sun san abin da sun san hakkin su abin da suka zaɓe shi ya ya musu ba za su yarda su bari ba za ku yarda ku bari yana muku irin wannan ba sai ku jawo shi ku ce zo mu gani ka zai mana za ka yi haka za ka yi haka shi ba mu gani ba zai ji tsoro kuma in an tashi neman zaɓe ba zai ba za ku sake zaɓen shi ba don za ku ci aibe mana komi ba amma a yanzu a yadda yake in sun shiga ko ma da state ma balle a ce ko federal da kyar ake ganin su sai an zaɓe ya taso saboda duk waɗannan shaye-shayen da menene ni ina tabbatar maku cewa don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ce maka haka sai ka bi shi kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba ka zo ka ɗauki ɗari biyar ka ko dubu ɗaya ko dubu biyu zai bi ka kullum yana cin abinci yana sha yana jin daɗi zai bi ka ko kuma su je su sha kwaya su yi menene su gagari iyayensu da an fara abu na duk hayaniyar da ya haka kuma duk yara ne in kun lura da kyau za ku ga cewa duk in ana wa'annan wahalar da ake sha ƙyar ku sami ƴaƴa na manya a ciki don menene sun suna da ilimi sosai san bai kamata ba su shiga wannan gangami su kai yawo akan titi ana korar su yan sanda na bin su ana korar su ku yi nan ku yi nan ana kaka su ana tura su ana kullewa banda eh, matsalar jahilci da fatara akwai kuma addini shi addinin nan ba abu ba ne da ya kamata wani ya damu da na wani kowa ya girmama addinin kowa ba abin da zai haɗa ka faɗa da wani don yana da addinin shi daban to idan za ka tafi aljanna kai ba da shi za ka tafi ba in kuma lahira za ka tafi ba da shi za ka tafi ba kowa zai je daban Allah shi kaɗai kuma a nan ne za a sani so mu yana nan wani da mu zai sa ka damu da addinin da wani yake yi har ma ya zo ya hana har ku fara gaba ana kashe-kashe ana yanke-yanke. Shi ma Alhaji Shatima Mustapha ya ce lokaci fa yayi na yin duk abin da ake iyawa don maido da zaman lafiya a arewacin Najeriya. To alhamdulillah salamu alaikum ah, da farko dole mutum ya nuna takaici akan abubuwan da suke faruwa. Ah, ko dai ka ce ba za ka yi magana ba tun da abubuwan suna faruwa yau a nan gobe a nan jibi a can gata a can dole a fito a faɗi abin da ya kamata faɗa ana cewa idan manya ba su fito sun faɗi ra'ayinsu ko kuma sun faɗi gaskiya ba sai ka ga marasa gaskiya ko kuma masifan sai ta ci gaba mutanen borno particularly da yobe har da adama kusan mutanen suna bakin kora ne mutum ne yana bakin kora komin iliminka komin karatunka na sanin zafin cizo ba ka kai wanda ainihin yake bakin goron ba saboda ka dole ya ihu dole ya tsawa saboda ma ya samu taimako abin farin ciki shine shi shugaban kasa kan shi kwanakin ba ai ya faɗi cewa zai yi magana da gwamnatocin kamaru da chadi da kuma a niger saboda a kawo tallafi so saboda haka idan wuta ta tashi tana ci dole ka yi ihu dole mu nemi taimako kai koma daga faransa ɗin kanta a je a yi magana da su dole a tsaye da kashe-kashen nan abin da ya sa kenan eh, nake ganin cewa dole ko da mutum kwanakin bayan na cewa ni na tafi hutu ba na magana akan siyasa ko ma akan agirkaca ba na to amma yanzu hukuban da mutanenmu suke ciki dole a fito a yi magana kuma muna bukatun taimako shata ya yi waka akwai wakan da yake cewa mu tashi mu farka 'yan arewa don bacci akin kawai ne to a cikin wannan wakan akwai inda yake cewa ana son a taɓa mu yala amma ana tsoron manyan mutane arewa kenan to yanzu a tambayan da za a ni zan yi kuma wannan tambaya har da ne kaina ciki ina manyan suke suna nan ko ba su nan in suna nan nokewa suka yi ina samarin suke shin samarin nan sun butulcewa manyan ne eh, to the extent cewa manyan su kansu sun ja bakin sun yi shuru ko menene ke faruwa abin nan fa ba na borno da yobe da adama kadai ba ne abubuwan nan fa kamar wuta ne ta tashi gobara tana cin ko wutan daji tana ci in ka ce kai ƙauyenka lafiya wutan ba zai taɓa ba akwai magana saboda haka wannan abu dole kamar da ke tambayoyin nan dole mu samu ma kan mu amsa domin ma kada mu zauna mu shantake har wutan nan ta zo ta ce mu so shi ne abubuwan nan da ya kamata jama'a su sani wannan abu ya dame mu kuma muna fata a mutane za su tashi su taimaka saboda a samu sauki su waɗannan mutane waɗanda suke wannan kashe-kashen abin yana da ɗaure kai fi sabilillah akwai ɗaure kai domin sai ka rasa ma meye manufa na kashe-kashe bayan Allah lokacin da Allah yake halatta mutanensa bayansa kai ba a shawarce ka ba ba a ce ko a halarci wane ko kara halarci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin ka zo ka kashe shi kuma yanzu in ba kamar kisan gilla ko kuma kisan kare dangi ake so a wa mutanen borno da yobe har adama ba me yasa za a je a samu yara suna kwance a makaranta za a kashe su shi ma dai dr bitrus fogu ya ce duk wani ci gaban da arewa za ta samu zai ta'allaka ne kan irin zaman lafiyar da ta samu to ina gaisuwa dan uwanmu ɗan arewa suna na dr fogu bitrus ni mutumin Chibok ne inda aka kwashi 'yan mata a kwanan nan. To abin da ya zo ya same mu a arewa abu ne na tausayi da in mutum yana borno a waje ake kwana don zaman lafiya. Da in ana zama a su Kano ko ina da zaman lafiya da ya nema mutane sun fi so su yi tafiya domin hanya yana da kyau ba barayi ba masu tashin hankali sai ga yau mun da kanmu a wani irin hali a arewa wanda ya zama hali ne na tausayi mu 'yan arewa mu muke bata kanmu mu muke bata kasanmu da in an yi tunani kana borno in har yamma ta yi za ka ga kowa da abinci ya aje a waje duk ko ba ko waye zai iya zo ya wanke hannunsa ya ci yau duk abubuwan sun canja a kano akwai industry industry suna nan birjik ana ayyuka mutane suna samun amfani gari na cin gaba kaduna haka akwai industry iri iri iri duk ana cin gaba yau gaba ɗayansu sun mutu arewa tana nan a cikin halin tausayi ba ayyuka ba abubuwa da mutane za su yi su dalan gyaɗa su me duk sun ɓaci ba su ba sa nan kuma sai dai tashin hankali To, ya kamata mu 'yan arewa mu yi tunani, me ya kawo wannan? Don duk inda fa a duniya an yi zaman tashin hankali ba a samu cin gaba ba, sai dai ja da baya. An su Afghanistan, su Lebanon ma sun yi sun yi har sun zo sun gaji. To, zaman lafiya shi ne yake kawo cin gaba, da baya kawo cin gaba, sai dai wahala, sai rashin jin daɗi, sai dai rashin cin gaba. in haka ina roƙonmu mu 'yan arewa mu yi tunani mu yi nazari mu koma ga zaman lafiya mu koma ga sauyayya da muke da shi wa junanmu wanda muke da shi a da yadda muna zaman lafiya muna cutanya abubuwa suna tafiya yan kasuwa suna kasuwanci ba da fargaba ba to mu rungumi wa'annan domin duk kasa ba da suka tashi da tashin hankali ba su taɓa cin gaba ba sai inda akwai zaman lafiya to ni roko na ne. duk da abubuwa da suka faru mu yafe juna mu zo mu rungumi zaman lafiya wanda yana da bindiga ya bar bindigan nan a gefe ya san cewa mutumin da yake kashe wannan ba dan arewa ne ɗan uwansa ya rungumi zaman lafiya don kasar mu ta ci gaba mu kuma mu zama abun alfahari ba kanmu kuma ga wasu to shine jawabin da nake da shi Allah ya taimake mu. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.